ƙungiyar haɗin kan al'ummar arewa da ake kira arewa people's unity forum a turance ta nisanta kanta da sukar wasikar da tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya aike wa shugaban ƙasa gullak ebele da sanatar fa'i a ranar litinin ɗinnan. shugaban ƙungiyar haɗin kan al'ummar arewan alhaji adamu aliyu ya ce sukar da sanata hangen ya yi wa tsohon shugaban ƙasa kwata-kwata ma bata dace ba kasancewar mu ma'abota sauraron boa hausa Yau da safe mun tashi da jin wani labari da sanata hanga ya yi a kan wasiƙan da Obasanjo ya rubuta wa shugaban ƙasa. Waɗannan maganganu da ya yi gaskiya abin mamaki ne ƙwarai da aniya. Saboda me? Dalili ya fito ƙarara yana kare shugaban ƙasa har yana cewa Obasanjo lokacin mulkinsa abubuwan da ya aiwatar ya fi na Jonathan. To, ma'abaucin hankali idan ya dubi waɗannan maganganu nashi, ya san ba gaskiya ba ne, kuma shi Obasanjo ya faɗa ne tsakanin shi da Allah saboda ai koyaya suke, Obasanjo ya fi hanga son Jonathan tun da shi ya kawo shi wannan kujera. To, kasancewar haka, bai kamata ya fito ƙarara yana irin waɗannan maganganu ba, domin in bai manta ba, shi kansa Sanata hanga ɗan adawa ne, yanzu kuma ya fito ƙararai yana zagin mutanen Arewa. Arewan nan akwai iyayenmu, akwai ‘ya'yanmu, akwai yayyenmu. Cewa fa kawai ya yi kulura da kyau da wannan wasiƙa tun da dai ta zo a lokacin da ƙila a kamata a yi mamaki. Ya ce ‘yan Arewa wawaye ne, ni na ji da kunne na, ya ce ‘yan Arewa wawaye ne, don haka ba za su lura da abin da waɗannan maganganu za su haifar ba sai daga baya, alhalin kuma ba gaskiya ba ne. Kuma kada ya manta a cikin shekaran da ta gabata mun same shi don ƙoƙarin sulhunta su tsakanin shi da ‘yan shi abokan siyasarsa wanda a ƙarshe ta zama baƙar gaba. Kan wannan dalili muka ce to, a matsayinka na sanata kuma ɗan siyasa, ya kamata ku haɗa kan al'umma ne ba ku rarraba kawunansu ba saboda gudun tashe-tashen hankali. To wannan maganganu da muka yi mun ji abin da ya faɗi, ko da yake za mu ajiye su gefe guda zuwa gaba in akwai hali za mu fasa su, shi ya san mun same shi mun zauna da shi aƙalla awa uku. karfa kamanta kungiyar nan taka sunanta ta haɗin kan arewa ba ganin waɗannan kalamai ma da kuke yi kila za ta ƙara fasa kan arewa tunda ɗan arewa ne da ya ce ya kamata a lura da wasiƙan nan. eh ɗan arewa ne ya ce ya kamata amma ai bai wa arewan adalci ba. kamar ya. dalili ya nuna dole ne mu fito mu yi magana a matsayin mu na masu son haɗa kan al'umma kuma muna kwaɓassa ne cewa kada ya kuskure ya ƙara irin wannan magana. a matsayin shi na ɗan arewa sai dai zai tashi daga arewan ya koma neja delta wannan kuma ruwan shi saboda muna sane da cewan dama za a sayi wasu daga cikin manyan arewa waɗanda za su sai da muradun shugaban ƙasa to idan ma haka ɗin ne za ta tabbata kowa ya kwanda sanin shi cewa mu ba za mu ƙara yadda da wannan cin amanan ba. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.